Ƙasar Nijar na da cikin ƙasashen duniya da ke yaƙi da cutar zazzabin cizon sabaro. A kowace shekara ana samun waɗanda ke rasa rayukansu sakamakon masassarar cizon sabaron. Cutar ta masassarar cizon sabaro wadda ta fi kamari musamman a wannan lokaci na damina na yin sanadiyar mutuwar mutane da dama misali a jihar Maradi daga watan Januwarin shekara ta 2022 har zuwa watan Yuli da ya shuɗe mutanen da yawansu ya kai 1429 suka kama. kamu da wannan cutar yayin da 34 suka rasa rayukansu 29 daga cikin su kananan yara ne sabbin haihuwa zuwa shekara biyar wa'anne hanyoyi ne uwaye mata ke bi don kare yaransu daga kamuwa da masassarar cizon sabaron da take hallakar da yara tambayar da muka yi ma rahamu barau kenan kama garba na gama san wata na zuba masa abinci kuma na dura cikin gidan sanyi a laliba mu da ma shukoki kuma ruwa can waje ake hidda su can ga titi ake ajiyewa masu ɗauka sai su zudduya mun iske Khadija a zamana a asibiti dauke da ɗiyarta ba ta lahiya ta mun bayanin dalilin zuwan ta asibiti yarinya ce na kawo ba ta lahiya masassara da ciwon ka da ciwon ciki a yan rana ta faɗi dai kafin a shiga ne ai yana cizon mutane kafin a shiga cikin gidan sanyi domin yaƙi da masassarar cizon sabaro gwamnatin Nijar na ci gaba da bada maganin rigakafin wannan cutar kyauta ga yara ƙanana. Hafsatu Namadi na daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin. Na ji na amsu da aka ban mu aka ce mu ba yaran mu su sha saboda rigakafin masassarar cizon sauro mun ba su kan lokaci tsawon kwana uku. Gaskiya bambanci mun ga lahiya launi tunda da muka sha shi ba masassara ba wata colo ta komi da komi. Musa Ɗanladi mai kula da wayar da kai na karamar asibitin maraɗi ya ba da bayanin hanyoyin bi don kiyaye kamuwa da masassarar cizon sabaro. yaro in marace ya yi ya kamata a sa shi cikin gidan sange mai magani ya yi kwana ciki sosai shine zai iya kare shi da masassarar cizon sabo. yannan in son samu ne dakin ma da ba yaron ba ke kwana da wanda ke kwana a samu a sa ko igiyar leko wannan spiral ko ko a hesa ɗan shaltox a rihe bayan an ƙare a sa a yi rashen cikin ɗakin a sa da eh, iskan ya wuce yana a sa yaron ya zo ya kwanta kuma a sa sanyi. mata sun yi kira ga gwamnati da ya ƙara zage damtse wajen taimaka musu da maganin rigakafin.